gari garin nan na tsakanin dutse guda biyu asad dam kenan kun san dam dam zaka ga an wani babban katanga an wani babban dutse an wani babban fence a yi nan ga a yi nan shi ga ruwa na tsakanin su fa wanga dutsen ga da wanga dutsen ga shake ce ma dam kun gane to mafi yawa ana yi sa a tare wuri ko kuma ana yi ana yi a tare wuri ko a tare ruwa don a yi amfani da wannan abin to sai nan mutane wanga kabilan ga zulkarnain na tafiya yana tafiya she ya zo malam ya bullo tsakanin dutse guda biyu she ce da jama'a mu shiga kuma yana tafiya da sojojin da Allah kurin sa adadin su 100,000 200,000 ana tafiya lokaci guda Allah ce duk abin da zai yi tafiya yayi yawon duniya yayi sarauta ni Allah na ba zulkarnai da zulkarnai ya bullo malam wajada min duni ma qauma sai ga wa'ansu mutane la yakaduna yafqahuna qawla banda yaren su ba su jin yaren kowa zulkarnai na musallama